الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shirah sadri wa yassir amri wa halul uqdatan kahu lisani amma ba amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslimin godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya nufe mu da sake haɗuwa da 'yan uwa musulmi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na biyu na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah wacce almarhum a sheikh ismail idris bin zakariya da da Hullahu bi rahmati ya assasa karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatu sheikh muhammad thani alhaji yahaya jingir kuma gamunan a nan birnin jimaita da ke nan jihar adamawa a tarayyar najeriya a yau ranar asabar 22 ga watan tara wato watan ramadan shekaru 1443 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi daidai da 23 ga watan april wato watan hudu miladiyar annabi isa dan maryam alaihi salam shekaru 2022 daidai muna addu'a wannan alkur'ani maɗaukakin sarki da ka saukar ga annabinka muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa a yi mana jagora tun daga nan duniya har zuwa gidan aljanna sannan muna ƙara addu'a ga jagororin wannan jiha gwamnan jihar adamawa mai martaba lamidon adamawa iyayenmu maluma da limamai da shugabannin addinin musulunci a wannan jiha musamman shugaban majalisar malaman jihar adamawa shugaban kungiya na jihar adamawa da kuma daraktan agaji na jihar adamawa da dukkan 'yan jaridunmu da jami'an tsaronmu da 'yan kasuwanmu da kuma jagororinmu wato kwamitin tafsir duka muna addu'a da kowa da kowa cikinmu masu ba da gudunmawa don ciyar da littafin allah gaba allah ka sa littafin nan albarkacin karatun shi da ake yi ya zama dukkan bukatunmu na alkhairi mun samu dacewa da su duniya da lahira allah ka datar da mu daren lailatul qadari to muna cikin wannan sura ta suratul furqan wadda insha allahu za mu tashi daga inda muka tsaya a jiya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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً to bayan allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi halayen mushirkai na farko da kuma waɗanda suke koyi da su har a naɗe ƙasa duk ɗabi'a su iri ɗaya ce kafirci ne na zamanin da yakan tada na zamanin yanzu don haka bayan allah ya gwada mana kuma yake haƙurtar da manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa yadda waɗannan kafirai suke yi masa tambayoyi na tu'annati ko kuma suke faɗin maganganun da ba su dace ba Shin ne Allah yake gaya masa cewa kamar haka ne muka sanya ma kowane annabi kafin kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muka sanya mishi ainihin wato makiya abokan gaba daga cikin mujirmai masu ainihin shirka su suke gaba da abin da Allah ya aiko annabawa da shi to amma allah maɗaukakin sarki ya ƙara ba shi haƙuri cewa ya kwantar da hankalinsa ubangijinsa ya isa ya zamo mai ainihin wato ba da kariya da kuma ainihin wato taimako gare shi don haka wannan ba bakon abu ba ne annabawan da suka gabata su ma abin da ya faru da su kenan to shine allah ya ci gaba da cewa wa na kafaru kuma har yanzu su waɗannan kafiran suka ɗora faɗin cewa laula nuzila alaihi alqur'ana jumlatan wahida wai inda yana so mu yadda da shi cewa shi manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma littafin da ya zo da shi littafi ne na gaskiya to me yasa ba a saukar da littafin gaba ɗaya lokaci guda ba kaga wannan wai mun wuce a baya suka ce in yana son su yi imani da shi me yasa ba aiko mala'ika tare da shi ba wadda ya rike idan ya yi wa'azi sai ce eh ku yadda ku gaskata shi ni mala'ika ne tare da shi aka turo mu yau kuma gashi sun canza magana suke cewa inda manzon gaskiya ne me yasa littafin da aka aiko shi da shi ba a saukar da shi lokaci guda ba kamar yadda aka saukar da zabura ga annabi dawud alaihi salam kamar yadda aka saukar da injila ga annabi isa alaihi salam kamar yadda aka saukar da taureta a taura kenan ga annabi musa alaihi salam wai tun da su ma annabawa ne kuma littafansu da suka zo da su lokaci guda aka saukar da su wai in shi ma yana so ya yadda su yi imani da shi to me yasa ba a saukar da nashi littafin irin nasu lokaci guda ba to kun ga ɗabi'ar kafirai na kowane zamani kamar yadda na faɗa iri ɗaya ce su kansu mutanen annabi musa alaihi salam wani irin wato tu'annati ne ba su yi masa ba wace irin tambaya ce ba su yi masa ba har ma suka ce ba za su yi imani da shi ba hatta nar Allah jaharatan har sai sun ga Allah kirikiri duk abin da aka faɗa annabi sallallahu an faɗa wa annabi Musa kafin shi saboda haka kaga yanzu wai suna cewa me yasa ba a saukar da littafin gaba da irin na su annabi Musa ba to su mutanen annabi Musa ma da suka nemi wata aya mu'ujiza ta bayyana don su gaskata shi da mu'ujiza ta bayyana sun gaskata shi sun yi imani da shi ai hasali ma lokacin da ya je karɓo wato ainihin dokoki a gurin Allah ƙarshe suka canza kuma waɗanda ake gani masu imani ne a cikinsu saboda haka Allah ka raba mu da kafirci Allah ya ce kazalika kamar haka ne wato ma'ana kamar yadda wato aka saukan maka da wannan alkur'ani mun saukar da shi ne linuthabita bihi fu'adak domin mu natsar da zuciyarka ma'ana ka samu natsuwa a saukar da shi gwargwadon bukata a haddace shi a san iliminsa a ƙara fahimtarsa kuma mala'ikan da muke maka wahayi ya ka maka saƙon na alƙur'ani shine mala'ika jibrilu ai akwai natsuwa manzonka kullum babu wani abin da zai faru ba tare da Allah ya aiko masa mala'ika ba kaga akwai ƙarin ƙarfi a ciki akwai natsar da annabi sallallahu alaihi wasallama da haƙurtar da shi a ciki sannan kuma inda a ce an saukar da saƙon ne gaba ɗaya lokaci guda to ina tabbatar muku da abubuwa sun lalace saboda in aka ce an yi doka kuma doka ta Allah kuma gaba ɗayanta aka saukar da ita babu wani abin da za a yi kuma na sassauci a ciki amma ku duba da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun bayan ya jero abubuwa sai ya ce mana kuma wanda yake da lalura yayi mai ya sha azumi to inda an saukar da cewa kawai ayi azumin ne babu kafar da mai lalura zai iya samun dama in lalura ta same shi ya ajiye azuminsa kaga da an kuntata wa mutane da mutane sun shiga cikin takura har yanzu lokacin da ba a saukar da ayan wato ainihin uhilla lakumul abin nan ta ko mm. rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mm. kafin a saukar da wannan kaga mutane suna cikin kunci saboda ba sani ba in sun kwanta da iyalansu bayan shan ruwa da daddare laifi suka yi ko ba laifi suka yi ba saboda babu wata aya saukakka da take bayani akan wannan to amma sai Allah ya saukar da aya kowa sai ya samu sauki kuma to inda a ce kawai an yi shiru ne ba a ce wa mutane komai akan wannan ba ai kaga akwai tashin hankali to shine Allah yake karfafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa mun saukar da alkur'ani ne gwargwado gwargwado aya bayan aya aya bukata bayan bukata domin me don mu natsar da zuciyarka sannan kuma warattal nahu tartila kuma mu ainihin wato saukar da shi wato ma'ana mu bayyana shi bayani iyakacin bayani ma mu karantar da shi darasinsa dalilinsa da hikimomin da ke cikinsa mun yi haka ne domin ainihin mu sanar da kai wato ainihin bayanin da ke cikin alkur'ani wato ainihin bil amri wa nahayi na daga umarni da kuma hani sannan kuma mala'ika jibrilu yana sauka dinnan nan gare ka har yanzu karin natsuwa ne gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga in dai tambaya ce suke yi don su ƙure annabi to nan ba su da kofa sai allah ya ci gaba da cewa ولا يأتونك بمثل إلا wa بالحق وأحسن تفسيرا to sai Allah yake gaya mana cewa wala ya'tunaka bimithlin ba za su taba zuwa maka da ainihin wani misali wadda suke so su kure ka akanta ba illa ji'inaka bil haqqi face mun zo maka da amsan da tafi abin da suka tambaye ka kuma shine mafi gaskiya wa ahsana tafsira kuma da ashi ya zamo shine kyakkyawan bayani kyakkyawan fassara in sun ce kaza ne sai Allah ya ce ga kaza kuma to kaga nasun ai da ma kirkira ce na Allah din shine daidai saboda haka duk lokacin da kafirai suka kawo wasu maganganu don su kure annabi ko kuma don su yaudari munafukai waɗanda suke wato ma'ana su abin nan su yi yaudara su kautar da hankalin mutane akan abin da annabi ke karantarwa sai Allah ya ba da amsa fiye da hankalinsu sai a kore su ya zama ba su da wata mafita kuma sai dai kowane lokaci shi kafiri ba hutawa yake ba sai dai in ya ga uwar bari Allah ya sauwake Allah ya ci gaba da cewa الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا to su waɗannan mutane masu tambayar ta'annuti ɗin nan da kuma jujjuya magana da kuma neman ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma alƙur'ani da ma Allah shi kansa gaba ɗaya Allah ya ce ga matsayinsu Allah ya ce alladina yuksharuna ala wujuhihim su ne waɗanda ake tayar da su ake jan su akan fuskokinsu yau malkiyamati a ranar lahira ila jahannama zuwa wutar jahannama su ne irin su abu jahal da mutanensa da masu koyi da su har zuwa tashin alkiyama ula'ika irin waɗancan mutane masu wannan sifa masu wancan mummunan hali masu cutar da annabi masu karyata annabi masu neman kure annabi masu karyata sakon da Allah ya aiko annabi da shi na alkur'ani Allah ya ce su ne ainihin wato sharra makanan su ne ainihin masu mummunan gurin zama a ranar lahira masaukinsu ya ɓaci wa adalla sabila kuma ainihin wato wato sun ɓace daga barin hanya ta ƙwarai na gaskiya wanda yake ba ta shirya ba saboda haka duk wanda ya koyi da su makomashi irin tasu kamar yadda duk wanda ya imani da abin da Allah ya aiko annabi da shi to yana koyi da magabata na kwarai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka zai samu sakamako mai kyau kwatankwacin irin yadda su ma suka samu daga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ci gaba da cewa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا to nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kawo bayani dangane da annabi Musa alaihi salam wanda shi annabi Musa ɗinnan wato akwai dan uwansa annabi Harun wanda in ba kuma ce ba lokacin da shi annabi musa ya rayu a gidan fir'auna yana karami to a wannan lokaci sai aka nemi a kashe shi hanyoyi daban-daban da yake allah ya kare shi allah bai ba su nasara ba duk lokacin da suka fito da wata dabara don su kashe annabin allah musa alaihi salam sai allah ya ba shi kariya har ta kai ma masu zuga fir'auna da matsafansa suke nuna masa cewa lallai fa annabi musan nan hatsari ne gare shi don haka ya hankali da shi har ma aka nemi a jarraba shi cewa shi din nan in ba annabin allah ba ne za a gano shi ta hanyar jarrabawa da za a yi masa aka kawo zinare aka kawo kuma garwashin wuta aka sa kun san yaro amma bisa ya yaƙini annabi musa yana dab da ya ɗauki wancan sai Allah ya kawar da shi ya ɗauki ainihin garwashin wutan nan zafi ya kama shi sai ya kai baki yasa aka samu tuntuɓe a harshensa shi yasa inda yake cewa wato rabbi shrah li sadri wa yassir li amri qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي نعم أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira naam wannan annabi Musa sai ya nemi Allah madaukakin sarki tunda an gashi an bashi annabci kuma sako yana bukatar bayani don mutane su fahimce ka to ganin ga darajar da Allah ya masa kuma ga abin da ya faru to sai ya nemi Allah madaukakin sarki ya ainihin sauƙaƙe masa al'amarinsa ya yaye kulli daga kan halshensa yadda zai isar da saƙon Allah kuma ya ƙarfafe shi da ɗan uwansa Harun alaihi salam ya zamo waziri a gare shi wato ma'ana mataimaki mai ƙarfafarsa wajen isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki to wannan dama Allah ya tanada cewa zuwa ga fir'auna da mutanensa ne Allah zai aiko annabi Musa alaihi salam shi kuma fir'auna sarki ne a ƙasar masar wanda yake shi ba baya abin nan baba ba bane shi shi ba kibde ne ba kibde ne wadda yake su kuma suna da sulta ma'ana suna da shugabanci mai ƙarfi akan yahudawa sun mai da yahudawa bayansu ne kaskantattu ne duk wani aikin wahala da kaskanci shi suke yi su suke yi musu shi kuma gashi da mulki shi yasa har yanzu akwai gyauransu su 'yan akabat din nan su ne suke rikida suka zama kiristoci na coptics duk su ne irin waɗannan saboda haka su ne asalin dangin mutanen fir'auna ƙabilarsa kenan to a wannan lokaci allah da ya yi niyyar aiko shi zuwa ga fir'auna da mutanensa sauran azzalumai makiya allah shine allah yake gaya mana cewa walaƙad ataina musa kitaba hakika a baina ai bawa Musa annabi Musa alaihi salam alkitaba shine littafi ya ani taurat shine littafin attaura waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira kuma muka hada shi ko muka sanya shi tare da dan uwansa annabi harun alaihi salam wato ya zamo waziri ai mai taimakonsa wajen isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki Allah ya ce فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا تو كاغا كافون wannan dama Allah ya gaya masa ishab ila fir'auna فقولا له قولا اذهب الى فرعون انه طغى hmm. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الله ما daukakin sarki ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna tare da shi dan uwansa annabi Harun Allah ya ce da su ku tafi zuwa ga Fir'auna idan kuka tafi faƙula lahu ku biyun ku gaya masa ƙaulan layinan magana ta tausa wacce hankalinsa zai kama ya gane cewa kuɗin nan ba ku zo masa da faɗa ba ba ku zo masa da tashin hankali ba a'a kun zo ne da saƙon allah da ya yi shi shi ma ya yi kuma shi ya aiko ku ka gani don haka anan kuma sai gashi allah ya gaya mana cewa zuwa ga waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki ya aike su zuwa gare su Allah ya ce faƙulna ku ce da su menene a faƙulna sai muka ce da su ishaba ku tafi ku biyu ɗin mm. ilal ƙaumin ladina kadzabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutane da suka ƙaryata ayoyinmu ai su ne ainihin wato ayoyin nan guda tara na ainihin annabi musa mm. wadda ya zo da sandansa aya ce ya sanya hannunsa a hammatansa ya fitar da shi ya zamo kamar kwallon tarki ita ma aya ce duk waɗannan alamomi na mu'ujiza da annabi musa ya zo da su suka karyata gaba ɗaya to shine allah yake gaya mana cewa to da shi da annabi harun alaihi musallatu wassalam su tafi zuwa ga ainihin waɗannan mutane ai fir'auna wa ƙaumihi wato fir'auna da mutanensa akbar su ne ƙibɗawa falam yu'minu waɗanda ba su yi imani ba da haka Allah ya aiki annabi Musa da annabi Harun su je zuwa gare su sai abin ya kasance da suka je fadammarnahum Allah ya ce da aka kai musu saƙon suka je da saƙon Allah kuma suka karyata su suka ƙi yin imani da su suka wulaƙanta su suka karyata su Allah ya ce a yayin nan kuma fadammarnahum sai muka halaka su tadmira halakawa mummunan halakawa muka darkake su darkakewa muka ainihin wato dulmu yadda su muka nutsar da su duk suka mutu me ya ja musu wannan musiba me ya ja musu wannan halaka ƙaryata saƙon Allah ƙaryata manzannin Allah ƙaryata annabawan Allah waɗanda suka zo da gaskiya daga mahaliccinsu su ne annabi Musa da annabi Harun alaihi musallatu wassalam saboda haka ƴan uwa musulmi duk abin da kaga yake faruwa ko mutane su shiga cikin damuwa ko a ɗanɗana musu ukuba ko musiba to su koma su gyara tsakaninsu da Allah yau babu wani annabin da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga rahamar Allah amma saƙon da Allah ya aiko shi da shi zuwa ga duniya gashi nan a hannunmu shine alkur'ani mai girma ya fassara mana su da hadisansa masu tsarki masu daraja me ya rage gare mu aiki amma duk yayin da ka ga ana bijirewa ana kau da kai gabarin saƙon Allah shine alƙur'ani gabarin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sunnan annabi to idan ba a halakar da mu batun da mu alkawari ne ba za a halakar da mu din ba to amma za a rinka ɗanɗana mana sashen abin da muka aikata tun a duniya Allah ka tsare mu saboda haka yan uwa musulmi kamar yadda muke faɗi kullum shi ƙur'ani in an karanta shi ba labari ake bamu ba ana nusar da mu ne ana hankaltar da mu ne abin da ya faru da mutanen farko da irin ayyukan da suka aikata mu ma guji aikata irin waɗannan abubuwa ɗin Allah ka tsare mana imanin Allah ya ci gaba da cewa وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما باوي متانا النبي موسى كوي دا متانا فرعون با irinsu sun gabata tun zamanin نوح عليه السلام salam Allah ya ce wa qaumu nuhin da kuma mutanen annabi nuhu a halakna waɗanda mun ka halakar lamma kadzabu rusula yayin da suka ta manzo shine annabi nuhu alaihi salam wato ma'ana kuma duk wanda ya karyata manzo da aka ce ar-rusula anan ana nufin manzanni manzannin mu annabi nuhu ana nufin duk wanda ya ta manzo daya to kamar ya karyata sauran manzanni ne gaba daya shi yasa mu musulmi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rarrabewa balle a ce mu karyata ɗaya daga cikin manzanni mu duka kawai mun yi imani da manzannin Allah har waɗanda ake bautata musu kamar annabi isa wanda ba shi umarnin a bautata masa ɗin ba mun san shi ba abin bauta ba ne bai kuma ce a bautata masa ba don shi ba allah ba ne kuma shi ba ɗan allah ba ne ba kuma mataimakin allah ne ko dangin allah ba shi bawan allah ne saboda haka mun yi imani da shi kai hasali ma kafin imanin ka ya cika a matsayinka na musulmi bayan ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar lahira da littafan Allah to dole ne ka yi imani da dukkan manzannin Allah gaba daya ciki har da annabi Isa wadda ake bautata masa wasu suke bautata masa karka ce tunda ana bautata masa kai ba ruwanka da shi to baka cika musulmi ba ka bar masu bautan nan ba shi ce su bautata masa ba can kuma za su je su girbi abin da suka shuka Allah ka tsare mu saboda haka Allah ce suka ta manzannin mu shine annabi nuhu alaihi salam daga nan sai Allah ya ce menene aghraqnahum mm. sai muka ainihin wato nutsar da su bi tufan da ruwan tufana muka ainihin halakar da su muka nutsar da su waja'alnahum lin-nasi aya sai muka sanya su su zan abin lura ga mutane kun ji labarin annabi nuhu da mutanensa ya yi wa'azi tsawon shekaru 950 amma kaɗan ne suka yi imani aka halakar da su bayan an halakar da su wannan aiki da annabi nuhu ya yi wallahi abin tunani ne ga mai hankali wannan ƙin yin imani da suka ƙin imani da shi mai hankali ya kamata ya ji tsoron allah ya aikata abin da yake na kwarai kare aikata irin aikin su balle abin da ya same su shi ma ya same shi shi ma abin lura ne don haka aka halakar da su kuma sakamakon me sun karyata Allah sun karyata manzon Allah Nuhu alaihi salam don haka shi ma abin lura ne amma gawa ga mai hankali gawa ga mai tunani gawa ga wanda yake gudun fadawa cikin irin abin da ya same su don shi ma kada ya same shi don haka kada ya aikata abin da suka aikata Allah ka tsare mana imaninmu saboda haka Allah ya ce wa atadna lizalimina kuma mun yi tattali ga azzalumai ainil mushrikina wato ga mushrikai waɗanda suka mutu akan shirka waɗanda ba su yi imani da kai baya Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun yi musu tattalin azaban wata irin azaba alima wacce take ainihin mai tsanani mai raɗaɗi kwarai da gaske za mu sanya su a cikin wuta mu ƙona su mu babbaka su mu azabtar da su wannan azaba tana jiran duk wanda ya mutu ba akan imani ba Allah ka sa cika da imani. Amin. Allah ya ci gaba da cewa. Waccan da huwa ta bude wa asxaban rasi wa kurunan bayana da ni kakafi yaro. Allah maɗaukakin sarki bayan mutanen annabi Musa da Fir'auna da aka halakar sakamakon ƙin yin imani ba su kawai aka halakar ba. Ba mutanen annabi nuhun da muka ji ba tunso yanzu kawai aka halakar ba. Allah ya ce wa a'dan. da adawa su ma mun halakar da su su ne mutanen annabi hud alaihi salam yayin da muka aiki mu annabi nuhu alaihi salam ya zo ya yi wa'azi ya yi gargaɗi suka karyata shi suka ƙi yin imani da shi allah maɗaukakin sarki ya halaka su tsawa ta ainihin ragargaza su allah ka tsare mu ba su kawai ba wata mu da samudawa ƙaumu salihin mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam su ma mun kare mun ainihin wato darkake su mun halakar da su lokacin da bawanmu annabi salih ya zo da saƙonmu suka karyata shi suka nemi wato ya zo musu da mu'ujiza allah ya karɓi addu'arsa ainihin aka aiko shi da taguwa wato ma'ana annaka naƙatu salih fa ruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ukbaha bayan sun ce suna bukatar aya annabi salih ya roki Allah Allah ya tabbatar da wannan ayar tara kuma amma ƙarshe suka soke ta kudaru ya soke ta bayan ta yi wannan kugi sau uku to iyakacin kwanakin su kenan a duniya daga nan aka halaka su saboda haka yan uwa musulmi aikin laifi mu guje shi Allah ka tsare mu ba su ba kawai wa ashabur rassi da mutanen rijiya ai kawo shu'aib su ne mutanen annabi shu'aib suna zama a bakin wata rijiya rassu saboda haka su ma yayin da suka karyata mu wadda muka aiko annabinmu shu'aib alaihi salam Habibul anbiya su ma ba su sha ba mun halaka su mun ainihin wato kashe su suka halaka kuma suka mutu suka shiga wuta Allah ka tsare mu ba su ba kawai wa qurunan baina zalika kathira da kuma ainihin wato al'ummomi ko jama'a masu yawa koma bayan waɗannan ma'ana wannan an ɗauko maka wasu ne daga ciki amma tsakanin annabi hud da annabi Sale zuwa annabi musa zuwa annabi nuhu akwai al'ummomi da yawa da allah ya aiko musu da annabawa suka karyata sakonnin da annabawan nan suka zo da su kuma ba su sha ba aka halakar da su ko da ba ambaci sunansu ba suna nan da yawa amma dai kaji waɗannan Allah ya tsare mu saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa kullan wa kullan darabana lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da muka halakar da su wa kullan kuma kowanne daga cikinsu darabna lahul amsal mun buga ainihin wato misali zuwa gare shi ai bayyana le kulli karnin mun bayyana ga kowace ainihin wato karni azabal qurum wato azabar waɗanda muka halakar kafin su kowanne mun yi masa misali ku faji tsoron Allah ku da kuke raye ake muku wa'azi irin wa'azin nan fa an yi waɗanda suka gabace ku ba su yi imani ba an halakar da su kaga an musu misali an ja kunnen su to amma duk da haka jan kunnen da misalin bai musu amfani ba a wannan lokaci sai Allah ya ce wa kullan tabbar na tadbira kowanne daga cikinsu kowace al'umma daga cikinsu da aka yi musu gargaɗi suka ƙi yin imanin nan a halaknahum ai sai muka halakar da su ihlakan halakarwa muka ainihin wato halaka su mummunar halakawa wata halakarwar ta zo da ruwa da ruwa aka halaka su wata da tsawa wata da iska فكلا أخذنا بذنبه نعم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تسي الله يبين من آية cewa wa kullum a hasna bizambi kuma kowanne daga cikin masu laifin nan sai muka kama shi da laifin da ya aikata muka halakar da shi da irin abin da ya dace mu halakar da shi da shi wasu tsawa aka yi musu kamar da bayani ya gabata wasu kuma wato ainihin an dulmu yadda su ne aka nutsar da su kamar mutanen annabi nuhu da kuma mutanen fir'auna waɗanda suka ta annabi musa alaihi salam wasu kuma iska ce mai tsanani suna gadara da girman jiki suna gadara da ƙarfi suna gadara da daɗewa a duniya sai kaga an kawo iska ta yi raga-raga da su kai can nesa hannu can kafa can duk ta tarwatsa su to kowanne dai da irin yadda ake kama shi da azabarsa amma kun ga mu yanzu tun da alkawari ne ba za a halakar da mu kamar yadda aka halakar da waɗanda suka gabace mu ba amma duk wanda ya juri sabon Allah shi ma zai ji a jikinsa za a ɗanɗana masa ciwo za a zubar masa da mutunci za a ɗanɗana masa talauci ko da yana da wadata amma bai da wadatan zuci Allah zai jefa masa shakka da tsoro da damuwa a cikin zuciyarsa ai wata damuwar gara mutum ya mutu ai wani ciwon gara mutum ma ya bar duniya amma wanda zai bar duniya ta zama masa alkhairi in yayi ciwo shi ne mutumin kirki amma watakila shi da ya saɓi Allah kuma bai gano cewa saɓon ne ya haifar masa da wannan ba to kaga shi bai da lokacin tuba Allah ka tsare mu saboda haka yan uwa musulmi duk abin da muka ji ake kwaban waɗancan magabata waɗanda suka karyata annabawan Allah suka cutar da al'ummar Allah kuma suka rayu a duniya ƙarshensu ba ta yi kyawo ba to don Allah laifuffukan da duk suke aikatawa yau ana aikata kusan fiye da abin da suka aikata babu annabin da Allah ya aiko dai ba mu ji ba cewa Allah ya aiko shi ne ya yi wa'azi wa mutane su daina cin naman mutane yan uwansu ko mun ji a cikin alkur'ani amma yau ana aikatawa ko ba aikatawa Allah ya sauwake a sai ka ga an maimaita laifin ma hadda kari Allah ka tsare mu Allah ya ci gaba da cewa ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها bal kanu la yarjuna nushura to shine Allah yake gargadi ga mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi وسلم musamman mutanen Makka كون دي ji labari Annabi Lut alaihi salam annabin Allah ya zo ya yi wa'azi akan mutanensa su daina saduwa da maza 'yan uwansu haramun ne Allah ya hana suka kiyarda su daina aka ainihin aiko da mala'ika ya yi wa ƙasar juyin waina sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kuma har yanzu ga abubuwa manya-manya alamomin garin annabi lut ne yana nan tsakanin sham da ainihin yemen wato mana tsakanin suriya da yemen in ka fito ƙasar saudi arabia a yanzu akwai garuruwan suna nan tsofaffin garuruwa sai ka ga gari yadda ka san duwatsu ne manya-manya a garin ba dutse ba ne aikin mala'ika ne allahu akbar juya su aka yi da benayensu da dabbobinsu da mutanensu da mazansu da matansu da yaransu da manyansu gaba ɗaya aka cicciɓo su aka yi sama da su sai da suka ji tasbihin mala'iku aka ce a sama sannan aka kifa su to wannan juyin ƙasar tana nan har yanzu to shine Allah yake jan hankalin kafiran maka a wancan lokaci mutum da musulmi ne mun gode wa Allah amma mu ma ana jan hankalin mutum da har yanzu idan ka yi tafiya ta wannan yankin za ka ga waɗannan abubuwan na ban mamaki na ban tsoro to shine Allah yake gaya mana cewa walaƙad atau ala haƙiƙa sun ainihin maye ko sun wuce ta waɗannan garuruwa ɗin ai karyatin lot garuruwa ko garin annabi lot alaihi salatu wassalam allati umdirat mafarar sau'i wadda muka ainihin wato yi musu ruwa na ainihin tsakonkwani na azaba sannan muka juya ƙasarsu gaba ɗaya ai kuna wucewa kun san nan ne aka yi wannan abu ciyawa baya tsira a gurin har gobe kun san nan ne aka yi abun in ma kuna wucewa hange kuke daga nesa kuna sauri ku wuce amma yadda fa kuke rayuwar nan su ma sun taɓa rayuwa me ya kashe su Saɓon Allah kuma ƙasar tana nan har yanzu suna kuma ci gaba da fuskantar matsala tunda har gobe azaba ake musu shi yasa a musulunci da ba a tsaye da hukunci ga mai luwaɗi guda ɗaya ba amma baɗin da aka yi shine idan aka kama mutum yana luwaɗi ko yana saduwa da dabba to da shi da wannan dabba duk kashe su ake idan kuma aka kama mutum yana luwaɗi da ɗan uwansa namiji to za a yi musu hukunci ne irin yadda aka yi wa mutanen annabi lot tunda dai mala'ika ba zai fito ya kashe su ba to za a je ne benen da ya fi kowanne tsayi a gari ko kuma dutsen da ya fi ko'ina tsayi a gari ko kuma inda ya fi ko'ina tsayi a gari a je a hankado su su faɗi su karairaye su mutu kwatankwacin yadda aka ɗabi kakanninsu masu luwaɗin zamanin annabi lodo aka tafi da su sama koli sannan aka dawo da su ƙasa to su ma su taɓa su ji Allah ka tsare mu saboda haka ai suna wucewa ta garuruwan nan kuma suna ganin abin da ya faru da mutanen garin Allah ya ce afalam ya kunu ya raunaha shin ba su kasance suna ganin ta ba eh ma fa'alna biha abinda mun ka aikata da ita na halakarwa sakamakon ƙaryata abinda muka aiki manzonmu da shi suka karyata shi suka cutar da shi suka nemi halaka shi Balkanu layar la yarjuna nushura a'a abin da yasa kaga suke kau da kai suke musun azabar da aka yi ma wasu bai ishe su wa'azi ba a waɗannan ba sa tunanin ma za a yi tashin alkiyama rashin tunani da ban gaskiya da imani da za a yi tashin alkiyama shi yasa suke dogewa akan laifi duk wanda ya san in an mutu za a tashi wallahi inda yana da wannan tunanin a zuciyarsa wani abin ba zai aikata ba saboda tashin nan fa ba wai ka kwanta barci ba ne matanka ta tashe ka ta ce lokacin sallan asuba ya tashi ka je masallaci ba fa haka ba ne tashi ne na firgici kuma tsirara kuma a tsakiyar waɗanda baka san su ba ba ma waɗanda baka san su 'yan garinku ko 'yan ƙasanku ba kawai ka tashi ne ka ga irin halittar da baka taɓa gani ba yanzu 'yan uwa musulmi ko mutum ya je aikin hajji mu ɗauka ya fito ne daga ƙauye ya zo birnin jiharsu su aka yi shirye-shiryen a ɗebe su a kai su filin jirgin sama su tafi aikin haji aka kai shi aikin haji bai taɓa zuwa babban birnin jiharsu ya yi kwana bakwai ba sai ga shi a birnin makka da ya ga kansa a birnin makka ɗin nan baya jin larabci baya jin turanci sai yaren garinsu sai aka tashi aka tafi filin arfa bayan an sauko daga arfa an kwana a musdalifa da aka kwana musdalifa aka kama hanya waɗanda za su je su yi jifa na ainihin jamratul aqaba a ranar goma ga wata ko kuma a tashi daga ainihin wato tanti amina a je wajen jifa ko kuma a zo maka a yi aikin abin nan dawafi na ifada kawai sai mutum wannan mutumin da muke misali a kansa ɗin kawai sai ya bata ya bata daga inda 'yan garinsu suke 'yan jiharsu ya bata daga inda 'yan najeriya suke ya bata daga inda 'yan afirka bakake suke sai ya ga kanshi a can cikin wasu mutanen india ko mutanen pakistan ko mutanen wata ƙasa jajaye bai taɓa ganin irinsu ba don allah zai shiga damuwa ko ba zai shiga damuwa ba balle mutum ya tashi duniya ce fa wannan wadda karshe za a gano ka za a kai ka inda ka suke me muke zato ga lahira kuma mutumin nan da ya tashi a lahira ya tashi cikin waɗanda Allah yake fushi da su me zai cewa Allah to in ka ga mutum yana dogewa akan aikin laifi bai yadda za a mutu a tashi ba inda ya yadda za a mutu a tashi da ya yi ƙoƙarin barin laifin nan saboda me saboda ya san cewa wajen tashin abin ba zai masa kyau ba don haka baya fatan wannan Allah ka nufe mu da tuba kafin mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa وإذا ka إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Allahu أكبر wannan ya faru ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta rayuwa har yanzu kuma hakan yana faruwa Allah ya ce wa idza ra'auka idan kafuran makka suka ganka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su rinka izgili sai su rinka cewa wato ma'ana in yattakhiduka illa huzwa wato sai su rinka rikonka da izgili ma'ana suna fadin maganganu na batanci na izgili gare ka wai su rinka cewa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wai yanzu wannan ne Allah ya tayar ya aiko mana a matsayin manzo ku dube shi ba bai da shekaru masu yawa wai shine mu bai da dukiya kamar yadda muke da shi amma wai shine aka ce shine annabinmu Allah ya sawake kaga idan kafirci yayi yawa sai mutum ya mance baya sun mance shi wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun tashinsa babu wani wanda ya bashi mummunan shaida a rayuwarsa hasali ma muhammadul amin sunansa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fito ne daga tarihi mai kyau ta ɓangaren mahaifiya da ɓangaren mahaifi babu na kasu a ciki ya yi rayuwa abin koyi ga duk wanda ya rayu da shi tun yana karami har ya kawo matsayin da Allah ya mai da shi annabi manzo amma suke masa izgili kamar yanzu kai idan ka riƙe addini a cikin abokanka za a canza ma suna ustaz ne wani ustaz da ake faɗi ba wai na gaske ba ne izgili ne e izgili ne in ka sa hula sai a ce wannan hulan wai sunanta taɓa ni ka sha hadisi e irin na ustazai Allah ya sauwake to yan uwa musulmi wa zai ke zama wa mutumin kirki wasu kuma koyi suke da arnan farko domin annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mafiya yawa an fara kyamatar su ne aka fara gaba da su aka fara raina abin da suka zo suke karantarwa na saƙon Allah tun daga gidajensu tun daga garuruwansu ana ganin suwaye su a gaban ba aka haife su ba a gaban mu suka girma mun san suwaye mun san tarihinsu to wai shi kuma abin da zai sa ya yin imani kenan ya mance da cewa shi wanda yake rainawa din kana ganin cewa bai kai ya faɗa ma gaskiya ba in Allah ya ba shi kuɗi ya yi kuɗi a cikinku za ka iya zuwa kana kaskantar da kai kana cewa mu ne fa abokan babanka mu ne fa danginka na asali kar amince da mu amma kaga da yake wajen kuɗi ne ya zo ya kawo kansa amma in batu ne na faɗin gaskiya ko na ilimi balle annabta to sai a rinka gwada kaskanci ga wannan manzon ana, ana, ana jifansa da kalamai munana ana yi masa izgili Allah ka tsare mu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha hmm. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من Wai a lokacin sai ka ji suna كي kai ونن wannan saboda kaifin باكينسا da iya maganarsa ba haka ake faɗa ba wai shi dan izala da ya fara magana sai a ce a kawo hujja a kawo hujja a kawo hujja to saboda haka wai abin da suke faɗi wa manzo suke faɗi wa mutanensu da abokansu da 'yan uwansu cewa ai wannan in kada layudilluna yana yayi kusa ya batar da mu an ali hatina akan gumakanmu wato ma'ana mu bar bautan gumakanmu saboda iya maganansa saboda ɗauki hankalin mutane da yake yi ai kaɗan ya rage sa da muke yi ya kawar da hankalin mu bar bautan gumakanmu saboda haka kuma bai bar sa. maganin shi kawai in yana yi ku tashi ku rabu da shi in ba haka ba maganganun bakinsa ɗin nan suna saurin fusgar mutane zai iya sa ku bar abin da kuka gada iyaye da kakanni suka ce laula an sabarna alaiha wallahi ba don mun doge mun yi hakuri akan bautan gumakan nan ba da ya batar da mu daga barin mu bautata ma abin da muka gada iyaye da kakanni wai wai wai hakuri suka yi Allah ya sauwake Allah ya ce Wasaufa ya alamuna da sannu za su sani wato ma'ana za su gano azabar Allah maɗaukakin sarki hina yarawna azab yayin da ainihin suke ganin ta kirikiri ita azabar za su gano man adalla sabila wane ne ya saki hanyar Allah wanda yake kira akan abi Allah da manzo ko wanda yake bautan gunki kuma yake kira da a zo a ci gaba da bautan gunkin nan a doge akan bautansa waye mai bin hanyar kwarai waye saki hanyar kwarai ba za su gano wannan ba sai lokacin da ganowar ba za ta yi musu amfani ba don lokacin da za su gano suna cikin azabar Allah ne Allah ka tsare mu saboda haka wannan yana karantar da mu yan uwa musulmi cewa kullum tuba kafin lokaci ya kure wa mutum shine mafi alkhairi a gare shi Allah ka nufe mu da tuba kafin mutuwa amin Allah ya ci gaba da cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila Allah ya ce a ara'aita shin ka gani ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha ilahahu hawa wanda ya riki son zuciyarsa ta zama abin bauta a gare shi mutum ya san gaskiya amma saboda zuciyarsa ba ta so sai ya rinka bin abin da zuciyar take so saɓanin gaskiyan nan duk abin da Allah da manzonsa suka yi umarni da shi shi baya so don me don bai dace da abin da ransa ke so ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jaitu tube, ba wanda zai kasance muminin kwarai mai imani imani na gaskiya ba imani da abin bautan shirka ba har sai son zuciyarsa ma'ana ya ajiye bautan zuciyarsa da duk abin da zuciyarsa za ta raya masa saɓanin ƙur'ani da hadisi ya bi allah da manzonsa abin da manzo ya zo da shi daga allah in ka bi sannan kake zama wa cikakken mumini saboda haka allah ya ce shin kaga wanda ya riki zuciyarsa ta zan abin bauta a gare shi Allah ya ce afa anta takuna alaihi wakila shin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai din nan wato ma'ana ba za ka zamo kai aka wakkala a gare ka wato ma'ana mai kiyaye shi daga ainihin abin da yake yi na ainihin son zuciya ba ai hafizan min al khuruj ila hadal fasad wato ma'ana baka zamo wato mai kiyaye shi akan fita daga barin wannan barna na ainihin wato rikon zuciya ta zan abin bauta gare shi ba saboda haka duk wanda yake bin son zuciyarsa ya rike ta ta zan abin bauta gare shi wallahi ba zai ga abu mai kyau ba kenan yan uwa musulmi duk abin da Allah ya ce a yi ko da zukatanmu sun gwada mana cewa wannan abin ya mana nauyi kar mu aikata shi to mu sani mu ne aka wakkala mana zukatanmu a jikinmu ma'ana mu ke da ikon sarrafa su amma ba da dabarar mu ba da horewar Allah da haka mu roki Allah ya sauƙaƙe mana ya hore mana ya yassare mana duk abin da zuciya za ta kai mu aikata na saɓon Allah kada mu aikata shi ya zama mu muke binta ba ita take bin mu ba duk wanda Allah ya mishi baiwa shi yake jan zuciyarsa inda Allah yake so da manzonsa Allah ya taimake shi duk wanda kaga kuma zuciyarsa ce ke jansa duk inda ta ga dama ta kai shi to yayi kokari ya nemi tsari don wannan musiba ce babba wadda in mutum ya mutu a kanta ba zai sadu da rahmar Allah ba Allah ka tsare mu Allah ya ci gaba da cewa na'am lokaci yayi to masha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka dawamar da zaman lafiya a wannan yanki namu na arewa maso gabas musamman jihar adamawa da dukkan jihohinmu baki ɗaya Allah muna tawassuli da karatun littafinka alkhairi da albarkan da ke ciki Allah ka tabbatar mana ya Allah ka samu dace da daren lailatul qadari ya Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi ka haɗa kan musulmi ka zaunar da mu lafiya ka samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi babban malamin mu shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayya Abuja sarkin malaman duguri kuma wakilin malaman jihar Bauchi a Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya karantar da mu ya fassara mana waɗannan ayoyi alarama hafiz muhammad zakariya ya jawo su muna addu'a allah ya saka wa malam da alarama da alkhairi yanda suka karantar da mu ma'anonin wayannan ayoyi muna roƙon allah allah ya zaunar da su a zukatanmu allah kuma ya ba mu ikon sa su a cikin ayyukanmu kuma muna addu'a allah madaukin sarki ya saka duk wayanda suke halartar wannan tafsiri da alkhairi yanda aka zo lafiya allah ya sa koma gida lafiya to alhamdulillahi kafin a yi addu'a akwai wasu tambayoyi da aka rubuto wanda muke fatan malam zai ba da amsansu mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya na shine tambaya ta ita ce idan yarinya ba ta fara al'ada ba sai da aka shiga watan azumi wato ramadana yana kwana goma to al'ada ya zo mata to wai za ta biya goman da suka wuce mata ne to ai kamar yadda matan bai ta gabata wato ganin al'adan nata daga lokacin da ta gani shine shari'a ta zama wajibi a kanta daga wannan lokaci kenan waɗancan kwanaki goma tana cikin wani yanayi ne wadda take shari'a bata hau kanta ba amma daga lokacin da shari'a ta haukanta kuma to shine in ta sha da gangan to za ta yi ramu ko tare da kafara amma waɗancan kwanaki da suka gabata to ba za a sa su a cikin lissafin azumin yana matsayin wajibi ba ne a kanta don haka daga yanzu lokacin da ta zamo cikakkiyar mace to a lokacin ne za a fara lissafin duk abin da ya haukanta na shari'a wallahu alam sai mai tambaya na gaba ya ce shin menene ingancin yin sallan tarawihi da sura ɗaya wato sai a gugutsira ayoyi uku uku a kowace raka'a a karanta ayoyi uku uku don a gama da wuri a huta menene ingancin haka to ba sallan tarawihi ba kawai ko sallan farilla ne misali bari mu yi misali da suratul waqi'a idan ka zo sallan azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i ko sallan asbahi sai ka ce bayan ka yi karatun fatiha sai ka karanta idha waqa'atil waqi'a ɗaya kenan ko mm. laisa li waqa'atiha kadiba biyu kenan ko mm. hafidatur rafi'a uku kenan ko mm. ta isa maka ka yi ka kai sujadar ka sallah ta yi a raka'an farko raka'a ta biyu bayan ka karanci fatiha da sura ka tsaya a hafifin rafi ko hmm. sai ka ce idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa kaga kai shida hmm. to kuma azhar kake yi a raka'an farko kayi ayoyi uku na biyu kayi ayoyi uku ba shida ba kenan hmm. in kai sallah ka tayi ba dai wato ba wannan balle kuma sallar tarawih amma karka yi abin da ake cewa yar mubi ko? yar mubi baya wa sai lada kun san da akwai masallatan da akwai fijo sunan masallaci ne fijo din kuma akwai gilma station wagon kawai za ka ji limamin yadda ka san ana warware kaset ya ce mudahammatan Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar assalamu alaikum an gama to kaga idan ka karanta mudahammatan a cikin suratul rahman kaga wato jumla ce ko kuma aya ce amma guda ɗaya don haka inda ma misali zaka ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan ko ka kai allama bayan kaga kai uku din in kuma kai guda guda uku nan su aka fi aka fi so amma gaskiyar magana in dai ba dogayen ayoyi ba kamar misali ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma kaga ita ce doguwar aya a cikin alkur'ani ko to ita misali inda za ka kai inda waƙafi yake a cikin karatun in ka tsaya kuma ka sake ɗorawa kaga aya ɗaya ce ka raba ta biyu to wannan shi ma yayi daidai ko kuma misali ka ɗauki ayatul kursiyu da darajarta da kuma tsayinta gwargwado in ka karanta zuwa wa Aliyu aliyul azim ko karshenta kenan kaga kayi aya ɗaya to in kai sallah da ita ita ma wannan ba laifi bane misali kuma in zaka ci gaba da wannan ayoyin da ke biye da ita ne la ikraha fi dini ko har kuma ka zo ayoyi guda biyu ko guda uku shi ma ka yi daidai amma gajajjerun ayoyi irin su hurun maksuratun fil khiyam irin su mutuhammatan da dai makamantansu ko kuma mutum ya ce ah, innal insana lafi khusr kaga yi karatun kuma ya kwana a daji kamar da iyayenmu malaman qur'ani suke faɗi yace innal insana lafi khusr lallai mutum yana cikin asara kawai ka tsaya haka nan ai ba a son asara saboda haka irin waɗannan idan mutum ya yi kamar yadda na faɗa a baya to babu laifi ko a sallan farilla ne amma a ya zamo suna da ɗan tsayi gwargwadon hali sannan kuma mu sani cewa kullum ƙur'ani maganar da yake yi ba ku yi sallah ba kawai ku tsayi da sallah eh wa aqamu salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka tsaye da sallan nan fa yana nufi ba wai kawai ka je ka yadda kake so bane ba wai ka yadda kake so bane ka yi sallan kowace nukta a cikin sallah ka bata haƙƙinta da da ilimi ka yi sallan da ilimi ka sallan nan yadda annabi yayi sallu kama ra'aytumuni usalli yadda maluma suka karantar haka za ka yi ba wai kawai kana ganin cewa bari ka yi fiya fiya fiya shikenan ka tashi ka gama ba kana gamawa sai a dunkule sallar a jefe ka da ita a fuska kayi asara Allah ka tsare mu da yin asarar ibada na'am alhamdulillah sai waɗanda suka rubuto takarda ta neman addu'a sa na akwai shi mai girma ɗan kaden adamawa yana bukata sa shi a cikin addu'a Allah madaukin sarki ya biya bukatu na alkhairi kuma Allah ya tsare ya yi dukkan matsaloli da damuwa. sa'annan da shi mu na agaji jihar adamawa na jumaru yaro shi ma yana bukatan sa shi a cikin addu'a allah ya kara masa lafiya da kuma karfin gwiwa wajen gudanar da ayyukan alkhairi to alhamdulillahi shugabanninmu duka waɗannan bayan allah da aka ambata mai girma ɗanka dan adamawa da daraktan agaji da ma waɗanda ba ambace su ba gaba ɗaya muna addu'a allah ya biya musu dukkan bukatunsu tare da namu baki ɗaya Allah muna roƙonka tare da yin tawassuli da littafinka a cikin waɗannan kwanaki masu daraja na goma ƙarshen Ramadan ya Allah ka biya musu bukatun na alkhairi tare da mu ƴaƴanmu da suke rubuta jarrabawa ko za su rubuta Allah ka ba su gagarumin nasara da sakamako mai kyau kuma ka sanya albarka a cikin ilimin su da rayuwarsu Allah muna roƙonka ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya sannan ina ba mu shawara duk sanda muka tashi yin addu'a baya ga waɗanda suka rubuto ɗin ko aka ambace su nan to mu sa su a cikin addu'o'inmu ba na fili ba na ɓoye sannan kuma wanda ma kawai kake tunaninsa musulmi ne ko wani jagora ne a cikin addini ko kuma wani ɗan uwanka ne ko abokinka ne ko malaminka ne ko masoyinka ne mace ko namiji in ka samu lokaci ka ambace shi ka sa shi cikin addu'a ko bai ce maka yana da bukata ba ko bai ce ka yi masa addu'a ba wane Allah ka san shi Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka yi masa kaza Allah ka yi masa kaza a lokacin da kake yi masa wannan addu'a kai ma Allah ya tayar da mala'ika kusa da kai duk abin da ka faɗa cewa Allah ya ma wancan din da bai san kana masa ba hmm. kai ma za a ce kai ma Allah ya maka wannan da ka ce yi Allah ka yi masa kaza kai ma Allah ya maka saboda haka addu'a ibada ce kuma addu'a yi wa kai ne duk wanda yake ma wani addu'a ba tare da ya san dan yana masa addu'ar ba to shi ma ga yadda abin zai kasance kai da kake addu'a din ma wancan insha Allah Allah zai biya masa bukatarsa kai kuma da kake addu'an kai ma Allah zai biya maka bukatarka insha Allah sa'an nan kuma kai din da kai masa ba tare da ya sani ba insha Allah kai ma Allah zai tayar da wani wanda baka taba zato ba ya yi ta zabga maka addu'a baka sani ba kaga yi wa kai ne kuma ba a asara addu'a Allah ka amshi addu'o'in mu baki daya Allah ka bamu mu abin da muke nema duniya da lahira fiye da abin da muka nema a gare ka ya Allah Allah ka sa mu dace na'am akwai wani bawan Allah mai suna Jiboldu shi ma yana roƙo a sashi addu'a fama da yake na rashin lafiya shi da iyalansa Allah ya yi musu to wannan bawan Allah da aka ambaci sunansa shi ma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 واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah muna tawassuli da wannan littafi naka mai tsarki ka biya mana bukatunmu na alkhairi babban bukatunmu Allah ka tseratar da mu da mu da mu da haulanmu da danginmu baki ɗaya daga wuta Allah ka sa ba rabon dan wuta a cikinmu Allah ka tsare mu da riya Allah muna roƙonka wa'annan bayin Allah da aka ambata ainihin sunaye nasu ubangiji Allah da wanda ma ba ambata ba Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi baki ɗaya Allah ka sa muna daga cikin bayinka wanda kake yantawa wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka malumanmu da iyayenmu da suka mana tarbiyya Allah ka gina musu gida a gidan aljanna ka yafe musu kura kurakuransu da mu da su baki ɗaya kuma ka ba mu ikon bawa wa 'ya'yanmu tarbiyya irin wanda aka ba mu ya Allah Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya masu haddasa masifa da kashe mutane a wannan ƙasa bayinka ne Allah idan masu shirwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shirwa ne, Allah ka tsine musu albarka muna tawassuli da kyawun ayyukanmu da wannan wata mai albarka Allah duk wanda baya san Najeriya ya zauna lafiya Allah ka gwargaza shi ya Allah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً kwamitin wannan tafsiri allah ka saka musu da alkhairi malam da yake gabatar man tafsiri a nan allah ka saka masa da alkhairi ba shi kadai ba dukkanin maluma da aka tura tafsiri allah ka lankwanta musu alkhairi allah ka ji kan mu'assis na wannan kungiya da dukkanin malamai da suka rasu a cikin wannan wata mai albarka da na baya baki daya allah ka kyautata makwancinsu ka haskaka kabarinsu ya allah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 assalamu alaikum akwai muhadara na matasa gobe za a yi a nan insha Allahu kuma shine na ƙarshe in Allah ya kai mu